har ina tambaya karatun da ya wuce eh, karatun da aka yi satin da ya wuce game da mutumin nan ya isko waɗanda suke bibin baitul mitas eh. suna sallah hmm. sai ce musu ga abin da ya faru na cewa mun zuwa sallah ya canza alƙalla eh. suka juya tare da limami domin idan na idan na zo yanzu alƙalla ta bace sai ne bisa ga bisa ga majalisin jayin zato na cewa na alƙalla na sai ni fara sallah na fara rakawoyi sai wani ya toye ce ba hana a gabar ba eh. to na samu nima an jiya dai kuko ka da sallah da ya kota to abinda an da idan mutum ya kauce ma wani wayannan haraka da iska da in ya kasance kamar da alƙibla da sai ka dibi ainihin kusurwa ta alƙibla to sai ka juya sai a koma daidai amma wanda dibi kudu ko ɗebi arewa ko ɗebi yamma in cikin suna ta ce ba zai sai ka ci talaka sai hako sai ka sai kuma dole sallah sabuwa amma nan ga gairu amma ban da makawa shi kawo in na ɗebi kudu ko shi a na ɗebi arewa aka ce ya kudu ya ya kame sai ga jumla shi ba a kashe mai sallah aka ce wani da ce kada a gairu amma wa mun harfin tasirin wa mun harfin nitilan sai ya saka ha. gairu amma wanda ba makaho ba in ya dibi na kudi ka dibi kudu ko arewa ko yamma zai tashi sallah wanda ɗaya an bai tashewa makaho in dai bayan bai ba bai tashi sallah ne wa mun harfi misinan da wanda ya kauce kaɗan da shi ma sai ya biyu a kawai sadara sai shi biyu a jola bakin cikin yau kuma an zira dauki cewa gaba ɗai ka ko da ka ba a gane inda a gabar ba ba a gane abin da a ba to ka samu ki da ka ki yi da sallah shi ke da sallah yi. abinda ya ce wa lausan la arba'an la da wakila amma wasu maluma ina da hakan abin da ce da yi sallah arba'an fi arba'in hatin jiha ko ila suna da haka ne ya yi kyawu wakil kuma shi Allah da lami amma ni kawai na farko ya yi sauki da zaɓi jiha guda kai sallah shi ke lokacin